Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a ina muku kowa fatan alkhairi kamar yadda kuka sani suna na giyar mata a gurguje na zo da uh, kamar inda aka saba na zo ne in nema ma wata marainiya taimako fi sabilillahi ga meninya uh, tana nan minan gani unguwan masa so mahaifinta ya yi dogon jinya Allah ya ɗauki rayuwar shi <clears throat> so for now za ta yi aure das December 20 I think so December 20 za ta yi aure shekaran jiya mahaifiyarta ta zo min da wannan magana I was very busy ban samu na yi bidiyo ba komai da komai mahaifiyar ta ce suna da komai da komai sun samu taimako kuma da ɗan abin da mijin ya bada da wanda take da shi sun haɗa komai da komai an samu matras ne kaɗai ya rage shine problem ɗinsu matras ne kaɗai problem ɗinsu so ne mata alkawari na ce mata zan zo in fito in nema mata taimako amma da sharaɗi idan aka zo bata wannan taimako za a yi mata bidiyo ga wayanda suka bayar su shaida kuma wannan foundation ne wanda yana da bukatan idan aka ba da saƙo aka samu aka idar da wannan saƙo a nuna ma jama'ar da suka bada cewa an idar da wannan saƙo kar a zuwa cewa kyautan riya ne an yi ma mutum kyauta an yi